والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kuma ina farin cikin haɗuwar mu a wannan safiya ta lahadi sha tara ga watan tara wato watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina makasudin haɗuwar mu a wannan safiya bayani ya riga ya gabata shine bayani wanda yake da matashiyar matakan mallakar miji ko hanyoyin da za ki bi ki mallake mijinki a shari'ance ba tare da boka ya karɓi ko kwabanki ba ba tare da malamin tsibbo ya karɓi kuɗinki ba ba tare da kin sabawa Allah ba ba tare da kin sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba asalin wannan lacca kamar shekara biyu da suka wuce wata rana a Kano muka gabatar da wata lacca wadda ta kunshi hukuncin zuwa wajen boka ko malamin tsibbu ko dan duba a musulunci sakamakon ƙarshe da aka fita da shi a wata lacca shine haramci cewa bai halatta ba to amma sai muka ce akwai musayar da musulunci ya bayar bayan ya rushe wancan akwai abin da za a yi a madadinsa wanda ko bai ci karo da shari'a ba har ma akwai addu'o'i da za a iya yi waɗanda duk ba su ci karo da shari'a ba faɗin wannan addu'o'i ke da wahala wannan kasar da lacca ya yaɗu sai da na kasa samun sakat waya daga abuja daga kaduna daga sokoto daga ko ina a najeriya wai to yaya ina waɗannan addu'o'in suke na mallakar birni <laughs> saboda ku dai abin da yake cikin ajandar ku shine ya zaku ku mallake mu hankalin ku ya kwanta to a wannan lokaci sai na tsara ita wannan lakta din watanni uku ko hudu da suka wuce na ba ta taken matakan mallakar miji amma su a can Kano sun sa mata suna waji ta zaizai ma'ana duk <laughs> wanda ta aiki da wannan matakan shi ke nan mijinta zai zama bai ta zaizai sai yadda ta ce da shi don haka abin da zan faɗa a cikin wannan latta kusan maimai ne ga abin da ya gudana a cikin wancan latta da ta gabata baya ko lokacin da suka gabata baya illa iyaka tun da an samu canjin zamani da ratar lokaci da ya kai wata biyu zuwa uku babu mamaki a samu waɗansu sababbin bayani ƙari kan abin da muka ambata a baya tunda kullum ilimi ci gaba yake kuma kwakwalwar ɗan adam ci gaba take matukar yana karatu yana bincike yana karanta suwa mu sani cewa ita rayuwa ta auratayya rayuwa ce wadda take ibada kuma fanni ne mai zaman kansa da ake bukatar ma'aurata su zanto sun kware a kansa don su gudanar da shi bisa ga tsari mu sani kuma cewa rayuwa ta auratayya babban abin da take ginuwa a kansa shine soyayya ko kauna da ɗai kari'a ba ta yarda ba a yi aure bisa da tilas ko a tilasta namiji ya auri wance ko a tilasta mace ta auri wani sai dai a ba ta shawara a ja hankalinta har zuciyarta ta karkato ta ji tana son shi ta yarda za ta aure shi dan haka ne ma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka daura auren wata budurwa ga mijin da ba ta so sai ta je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kai kara cewa ga mahaifanta sun yi mata auren tilas sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kina da zafi ko ki zauna da shi ko kuma ki ce ki yadda ba dole a sake ki sai ta ce wallahi zan yi hakurin zama da shi ba abin da yasa na zo wurin ka dama sai dai iyaye su ji daga bakinka cewa fa ba ta da dama ta tilastawa ya ta ruwan da ba ta so wannan hadisi yana da ingantacce ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ita kauna a sakamakon ta ne gaba ɗaya duniya take zama lafiya idan an nemi kauna an rasa ko an nemi soyayya an rasa to shine duniya take shiga cikin rudu da yawan fadace-fadace da rashin zaman lafiya ita kauna ko soyayya ita ce bar da in an same ta a cikin duniya ko da an rasa komai na alatu to a iya zama a cikin duniyar a kuma ji daɗin ta in ko aka ce za a tara ma duniya dukkan wani dangin kayan alatu amma a cire abu ɗaya sunan shi soyayya to wannan duniya za a zauna cikin rudani da rashin zaman lafiya dan saboda haka rayuwa ta auratayya ana gina ta ne akan harsashi na kauna kuma mu sani cewa ubangiji ta'ala ya girmama dan adam a matsayinsa na dan adam mace ne shi ko namiji in dai sunan ka dan adam to kana da daraja a wajen Allah ko mace ne ko namiji ballantana ko mutum ya zo musulmi ubangiji yake wala kad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana tafdila hakika mun karrama bani adam mun girmama dan adam mun dauke su a ruwa shine mun ba su daman kila jiragen ruwa da zirga-zirga a cikin tekuna mun ɗauke su a sarari shine mun hore musu ababen hawa da suke amfani da su don tafiye-tafiye daga nan zuwa can daga can zuwa can sannan yace wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila mun fifita su akan da dama cikin abin da muka halitta da haka kan adam abu ne da Allah ya karanta shi sawa'un mace ne shi ko namiji kuma Allah ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim hakika mun halitta dan adam cikin mafi kyawun daidaituwa cikin mafi kyawun tsari mai ban sha'awar gaske kuma wani abu da ya kamata mu kara sani shi ne shi dan adam a matsayinsa na dan adam an ɗabi da shi an ɗabi'antar da shi a kan kyakkyawan abu duk yayin da aka ce abu mai kyau ne to za ka samu kowa na san shi ba wanda zai iya cewa ne mummuna nake so ba na son mai kyau to da haka daga cikin abin da zai sa kaunaci kowane irin abu lalle ne ya samu sufa ta kyawu to shi wannan kyawu din wani lokacin yakan zama na zahiri ne amma a cikinsa baya da kyau wani lokaci kuma yakan zanto cikinsa na da kyau amma zahirinsa baya da kyau wani lokaci kuma yakan haɗa biyu misalin abin da yake za a yana da ban sha'awa a salari amma baya da kyawu daga ciki ɗauki balbela nau'i na tsuntsu fari ta yake Ga ban sha'awa bai yi girma da yawa ba bai kankanta da yawa ba amma da zaran an yanka shi an buɗe cikinsa sai a ga namansa baki kirin ba ya da sha'awa to saboda ka ga wannan shi a zahirinsa da kyau amma ko batininsa ba shi da kyau akwai kuma abin da za a ga zahirinsa ba yi da kyau amma kuma idan an ɗanɗana shi kuma daga ciki kuma yana da kyau to shi bil adama dan adam ubangiji ta'ala ya halicce shi ta bangarori guda biyu tsari biyu tsarin farko bangaren abin da ya shafi ruhi ko zuciya wannan koyayyen abu ne a jikin dan adam bangare na biyu bangaren da ya shafi gangan jiki wanda ya ginu akan gabbai hannaye kafafu hanci kumatu da kunnuwa da sauransu waɗannan ababai ne na zahiri da muke gani to kullum dan adam yakan zanto kamala ya samu kayatuwa idan ya samu kyau ta fuskar zahirinsa ya kuma sami kyau ta fuskar batininsa batininsa shine zuciya idan ruhinsa ya karsaku ya zama kyakkyawan ruhi idan zuciya ta zama kyakkyawar zuciya to sai dan adam ya kasance ya zama abin kauna a wurin mutane ko da kuwa a sifarsa ta zahiri ba da kyau idan kuma aka samu bayan kayatuwar zuciyarsa kuma gangan jikinsa ya zama kayatacce zahirinsa yana da kyau yana da ban sha'awa to wannan kuma sai ya kara masa kyau bisa ga kyawun da yake da shi da muka ambata ɗazu to shi kyawu na halitta wani abu ne wanda ba a kasuwa ake sayo shi ba kyauta ce daga Allah amma kuma akwai waɗansu ɓangarori wanda ke sa ko da mutum yana da ƙarancin kyau in ya ɗauki waɗansu matakai kuma sai ya ƙara kyau kamar yadda ko da yana da kyau kuma in ya ɗauki kishiyar waɗannan matakan kuma to kuma sai ya yi muni to da zarar ya zo mummuna sai zan fito ko ba a kaunarsa sai zan to ba a sha'awarsa dan baya burge Don haka ababen da zan zana mana cikin wannan lacca za su kunshi bangarori ne guda biyu kaso na farko al'amuran da ke nuna kyawun dan adam na batininsa wato gyaruwar zuciyarsa don ya zama abin kauna wurin jama'a kaso na biyu abubuwan da ke taimakawa wajen a samu kyawu na zahiri domin wato ya zanto cewa kuma ya tsara zama abin kauna da sha'awa da tsaya kasuwa kamar yadda na faɗa ubangiji ta'ala ya halitta dan adam ta bangarori guda biyu bangaren ruhi da bangaren gangan jiki haka ya bada labari wajen halittar annabi adam إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ubangiji ya ce ni zan halitta muku dan adam min tin zan halitta dan adam yake biyo mala'iku labari zan halitta dan adam nan filin daga kasa ƙasa din nan abu ne physically wanda ake iya ganin sa a taba da hannu sai ce fa idza sawaituhu idan na daidaita shi yadda nake son girman sa sinadarin halittar shine ƙasa na gina gangan jikin wa nafaktu fihi min ruhi to kuma sai in busa ruhi na a cikin sa shine rai kun ga kasa ga kuma ruhi shine rai dole kowanne ana bukatan gyaruwansa kafin ya inganta dan haka kai tsaye zan fara da abubuwan da ke taimakawa wajen gyaran zuciyar ya mace wanda kuma in ta gyaru ta wannan fuskar za mu ga cewa za ta zama abin kauna a wurin mijinta ko da kuwa a zahiri kila halittar ta bata kai matsayin da ya kamata mijinta ya kaunace ta ba ababai ne fayyadattu karkashin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka ku yi mun hakuri a wani lokaci idan na fito kwallo-kwallo na faɗi wani dangin zancen da bai kamata ba a ce mutum ya faɗa wa ya mace in ba matarsa ba zan iyakacin kokari na wajen yin zaurantar magana amma ko ba zan nesantar da maganar nesa ba zan yi gwargwadon yadda duk mai hankali za ta fahimci me nake nufi ba abin da zan fito da shi fili sai abin da dangantakar zance ta tilasta ni na samu kaina a matsatsin ba yadda zan yi dole in bayyana to a irin wannan sai ku yi mun hakuri idan na bayyana abu na farko da ake bukata ga ya mace ta gane haƙƙin mijinta a kanta a shari'ance ta gane cewa miji shine shugabanta ta rinka jin wannan a cikin zuciyarta tunda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wato su mazaje shugabanni ne bisa ga matansu sannan kuma ya kara cewa walil rijali alaihin na daraja su mazaje suna da daraja akan matansu wannan ke sa dole ya mace ta rinka ji a jika ta ji a zuciyarta cewa namiji fa shugabana ne kuma yana da hakki a kaina jin wannan tattare da ita abu ne mai matukar muhimmanci ta san cewa kenan ba za ta fita ba sai da izinin sa ba kuma inda za ta je sai wurin da in ta je ba zai bashi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce dan ya nuna girman haƙƙi da namiji ke da shi kan matarsa yace law kuntu amiran adan an yasjuda li ghayri la amartu al an tasjuda li zawjiha yace da zan umarci wani yayi sujada ga wani Allah to da na umarci ya mace ta yi sujada ga mijinta yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsa da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha kullu babu yanda za a yi mace ta sauke haƙƙin Allah akan ta daidai wa daida har sai in ta biya haƙƙin mijinta gaba ɗaya ba ta rage komai ba babu yanda za a yi mace ibadarta da ta da tsakaninta da Allah ta zanto karɓaɓɓiya har sai in ta tsakaninta da mijinta ta zanto mai kyau ce ta biya haƙƙin mijinta daidai wa daida manzo Allah ya ƙara cewa hatta law ta'ala nafsaha wa hiya ala qatadin lam tamna'ahu ko da mutum zai nemi kusantar matarsa lokacin da take kan sandin rakumi to kace masa gardama kace ce ita bata shirya ba wani hadisi hasan ne kuma imam ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad haka ibnu majah haka wato ainihin ibnu hibban hadisi ne ingantacce a wani hadisin na bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa idan namiji ya kira matarsa zuwa ga shimfidarsa ita kuma ta ke zuwa ko ta yi masa yanga la'anat al mala'ikatu hatta tujbi mala'iku za su tsine mata albarka har garin Allah ya waye za su kwana suna tsine mata idan har namiji ya kirayi matarsa ta ki zuwa wurinsa wannan hadisi yana cikin bukhari a wata riwaya sai yake idza batat al mar'atu muhajiratan firaka zawjiha la'anatha al mala'ikatu hatta tarji'a idan mace ta waye gari tana mai kaula cewa shin fadan mijinta har ta kwana haka mala'iku za su ci gaba da tsine mata har ya zuwa lokacin da za ta dawo a wani hadisin daban riwayar tabarani kuma hadisi sahihi daga abdullahi dan umar manzo Allah ce isnani la tajawazu salatuhuma ru'usuhuma akwai nau'ikan mutane guda biyu sallar su ba ta wuce ko kuwar kansu kun san duk ibada da zamu yi ana daukar ta ne a yi sama a bude mutu kofofin sama su shiga to akwai nau'in mutane guda biyu sallar su ba ta wuce ko kuwar kansu na farko daga cikin waɗannan mutane a abdun abaka bin mawalihi bawan da ya gudu daga wurin ubangidansa na biyu daga cikinsu su asar zaujaha matar da ta saba wa mijinta waɗannan sallar su da sun yi daidai da kokowar kansu ba ta wucewa miji ya ce yi kaza ki ki tare da cewa abun ba sako bane ba kuma ya ce ki daina kaza kuma ki daina wa tare da cewa abin da yake ki daina din nan ba bautar ubangiji bane ba to wannan sallar ta ko da ta yi ba ta wuce kokowar kanta wannan abu na farko kenan da ake so ɗaya mutu ta fahimta fahimtar wannan na taimakawa wajen gyaran zuciyarta abu na biyu kuma shine amana mace ta zanto mai amana ta yadda ba za ta ha'inci mijinta ba cikin abin da ya shafi dukiyarsa ba kuma za ta ha'inci mijinta ba cikin abin da ya shafi karan kanta akwai matan da suke ha'intar miji wajen abin da ya shafi dukiyarsu ta ɗauki kayan mijinta ba tare da izini ba ba kuma abin da ya shafi tilastan rayuwa ba kamar abinci ne ba abin da ya shafi ciyar da kanta ko iyalinta ba haka kawai ta ɗauki wani abu ba tare da izininsa ba ba tare da yardarsa ba akwai da idan miji ya lataye ne da menene a ciki sai bai saka irin ta wayo satar wayo shine idan kana da ɗari biyar sai a ɗauki naira ɗari da hamsin kaga da gaggawa ba za ka gane an ɗauki wani abu ba sai dai in ka fara kashe kuɗin ka ga sun yi saurin karewa ka yi tunowa amma kuma ka rasa yaya aka suka salwanta to mace wadda take ta gari amintacciya ce tana da amana ba ta ha'intar miji a karan kanta ko a dukiyarsa ha'intar miji kuma a karan kanta shine ya kasance ta bayar da kanta ga wani ta kulla kawance da wani ta yi samartaka da wani alhali kuma tana da miji duk macen arziki ba za ta yi wannan ba ubangiji yake fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah fa salihatu salihan mata qanitatun zaka samu masu yawan sa'a ne ga Allah masu yawan ibada ne ga Allah wato shine wani malami ya fassara qanitatun Abdullah da Abbas yace muti'atun li azwajihinna wato masu yawan ta'a ne ga mazajen su kuma sannan kuma sai Allah ce hafizatul lil ghaibi kuma suna kiyaye gaibu to me ake nufi da kiyaye gaibu ma'ana lokacin da mijinta baya nan ba ta ha'intarsa tana kiyaye masa dukiyarsa kuma tana kare karan kanta manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi yace babu yanda za a yi mace ta ɗauki wani abu a ɗakin mijinta ta bayar ba tare da izinin sa ba kuma ya zanto hakan ya halatta kwata kwata bai halatta ba sai aka ce da shi ya rasulullahi wala ta'am ko da abinci idan ta dauka ta yi kyauta da shi ba tare da izinin sa ba ta yi laifi sai manzo Allah ce zalika afdalu amwalina yo wannan ai shine yafi tsada cikin kayan dukiyar mu abin da yafi komai muhimmanci shine abinci ko da shine sai da izinin mijinta sai fa idan abinci an dafa ya fi karfin bukatar gida a bar shi ya lalace wannan ya zama almubazzaranci a idan wannan yanayi za ki iya taimakawa da mabukaci babu laifi biki laifi ba amma dukkan wani abu da zaki wanda ba sun karfin bukatar gida ne ba ba ragowa bane ba rana bane ke ce zaki bayar to dole ki nemi izinin mijinki ko da gidanku zaki aika ko da ki zaki aikawa ko da makwabta zaki aikawa dole ki nemi izinin mijinki a ka'idar shari'a musulunci kuma yana daga cikin amana ki zanto kin yi haka yana daga cikin amana ki zanto mai taimakawa miji wajen tarbiyyantar ƴaƴansa ko da ƴaƴan nan ba ke ce kika haife su ba abinda da dama daga cikin ku ba su da karfin imanin wannan juriyar da wuya ka ga mace ta kula da ɗan kishiyarta wai har ta nuna tana kaunarsa har kawai dan tana kishi da mahaifiyarsa to sai ya kasance shi ma dan ya samu wani kaso na kishinta kishin da ake da mahaifiyarsa hadisi ya zo cikin sahih bukhari ku duba ku ga darasin da ke ciki jabir dan abdullahi ne ya aure sai zo wajen manzon Allah da turare a jikinsa manzon Allah ce ya na ganka da turare irin na angwaye yace ai na ya aure ya manzon Allah yace me ka aura budurwa ko bazawara sai ce bazawara na aura sai manzon Allah ce ina ma dai ka aure budurwa wanda za ka yi mata dariya yi maka dariya ka yi wasa da ita yi wasa da kai sai Jabir dan Abdullahi ce yo ai mahaifina ne ya rasu sai bar mun kanne dukkan su yan mata shida zuwa bakwai to sai nake tsoron idan na aure budurwa na karawa kai da aiki sun zama takwas aikin tarbiyya ya sabe ni amma idan na aure bazawara wanda tana da kwarewa ta fuskar rayuwa sai ta taimaka mun sai mu tarbiyyance su gaba daya sai manzo Allah ya ce lalle ka dace da daidai cikin abin da kake lalle ka dace da daidai ya goyi bayan ka bisa ga auren bazawarar da yayi wanda za ta taimaka masa wajen tarbiyyantar waɗannan yara ta ba ita ta haifi yayan ba kawo su zuwa ta ta same su har bakwai ba ɗaya ba yanzu cikin kuwa ce za ta yi yadda ta rike dan wata ɗaya ma ko biyu ballantana kuma har su kai bakwai sai kaɗan daga ciki to wannan na nuna ashe kenan ke mace ana son ke bayar ta gudunmawar ki wajen tallafa miji tarbiyyanta dukkan waɗanda suke karkashin sa sawa'un yayin da ke kika haife su ko kuma yayin da wata ce ta haifa baki ba duk wannan yana cikin amana da ake so ya kasance mace tana da ita abu na uku daga cikin siffofin da ke gyara zuciyar ta mace shine kulawarta da ilimi lalle ne mace ya kasance ta kula da ilimi ilimi na addinin musulunci da ilimi na rayuwa ilimin addini dan ta san yadda za ta yi ibada ta san yadda za ta yi tsarki da wankan jinin haila ko wankan jinin biki ta san yadda za ta yi tsarki daga jinin istihaba da sai da za ta yi ibadoji sallah ta yawan alwala wanka da sauransu ilimin abin da ya shafi rayuwa kuma dan kanta ya waye kar ta zanto ta zama ba jiya ba ta san irin wainar da ake tona ba a duniya kar ya kasance ka tambayi mace wane ne gwamnan garin ku ba ta sani ba kwamishinan kiwon lafiya fa ba ta san sunan shi ba to an ji duk biki san kwamishinan kiwon lafiya ba namiji ne kwamishinan harkokin mata ta state din ku wace ce biki sani ba da akwai karancin wayewa ta sarda da ki to lallai ne mace kasance ta kula da ilimi shi ilimi abu ne mai matukar kima da yake karawa ya mace daraja Allah ce kul hal yasawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul albab kace da su waɗanda ba su da ilimi za su daidai da masu ilimi ko alama ba za su zama ɗaya ba amma ma'abuta hankali su ne suke gane wannan su suke ɗaukan wazi a wata ayar Allah ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah ya shaida ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi haka ko mala'iku ma sun shaida haka kuma ma'abuta ilimi ma sun shaida sai Allah ya dakatar da shaidar a nan gurin shaidar Allah shaidar mala'iku shaidar ma'abuta ilimi sune malamai ko almajirai da ke neman ilimi wanda duk baya cikin malamai baya cikin almajirai masu neman ilimi to ko ya ce ya ce da Allah shi kadai na abin bauta shaidar ba ta yi daidai ba dan da ta yi daidai da Allah ya faɗa a nan gurin dan Allah ya dakatar da shaidar daga bangaren sa da bangaren mala'iku da bangaren ulul ilmi sai wannan ke nuna ilimi falalar ilimi shine ma imamul qurtubi ke cewa cikin wannan aya akwai dalili bisa ga falalar ilimi da matsayin babban matsayi da malamai ke da shi da a ce akwai wani mai babban matsayi a duniya wanda ba malami ba ba masu neman ilimi ba to da da su Allah zai ba mu sunan su ba malamai din ba amma anan sai Allah ya haɗa sunan shi da na malamai ko masu neman ilimi shahidallahu ga sunan Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ga sunan malaiku wa ulul ilmi ga sunan talibai ilimi da malamai banda su ko babu kowa cikin ayar saboda haka wannan ke nuna matsayin ilimi manzo Allah ke cewa dukkan wanda Allah so shi da alkhairi sai ya sanar da shi addini ya fahimtar da shi addininsa sannan ya faɗa cikin wani hadisi neman ilimi farilla ne kan kowane musulmi sawawan mace ne shi ko namiji abinda dai ake nufi darajar farko idan an ce ilimi shine ilimin addinin musulunci daga nan gurin kuma daraja ta biyu sai ilimin da ya shafi rayuwa tattalin arziki abin da ya shafi wato injiniyarin abin da ya shafi likitanci abin da ya shafi kowane bangare na rayuwa siyasa zamantakewar jama'a da sauransu kimar ya mace tana karuwa gwargwadon yadda suke kulawa da ilimi kamar yadda kimata suna tana raguwa gwargwadon yadda ya kasance ta yi nesa da ilimi mace ta gari ita ce wadda kunya ba ta kautar da ita wajen koyon abin da yake na ilimi sawan ilimin addini ko ilimin rayuwa aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam take cewa rahimallahu nisa al-ansar lam hunna al-haya'u an yatafaqqahna fi din Allah ya jikan matan mutanen Madina da dai kunya bata taba hana su kokarin fahimtar addini ba wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi cikin al'amuran da suka kafi koyon ilimin rayuwa hadisi ya zo cikin al-Hakim na Mustadrak na Hakim daga Muhammad ibn Sa'ad yace Abubakar ibn Sulaiman ibn Abi Hasma al-Qurashi ya ba shi labarin cewa wani mutum cikin mutanen Madina waɗansu kuraje sun taɓa fito mata a jikinsa da kuma fuskarsa sai je wurin wata mace da ake kira Ashifa bintu Abdullahi wanda masaniya ce ta fuskar magunguna da suka shafi cutukan jiki kamar dai wata karamar likita ce mai zaman kanta cikin irin abin da suke amfani da shi wani lokaci sukan karanta waɗanda sa do'i waɗanda za a shafa a jika a daidai wurin da ciwo ya fito lokacin da ya je wurinta don neman ta magance masa matsalarsa sai ta ce to da can tun kafin in musulunta nake amfani da wannan ilimin amma yanzu bayan na musulunta ban sani ba ko shari'a ta soke ko kuma za a bani izini in ci gaba da yi sai ta wajen sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce wata hanya kike bi ki magance cutar idan ta faru sai ta ce ina yin kaza ina yin kaza ma'ana ina karanta addu'a kaza ko tofi iri kaza sai annabi ya je sai ya ce to je ki magance mata abin da yake sa. sannan kuma ki dawo ki koyar da mata ta hafsa ita ma ta iya kamar yadda dama kin koya mata karatu da rubutu kaga ilimin rayuwa ke yace je ki koya mata ki magance shi bayan ya warke ki dawo ki koyar da mata ta hafsa kamar yadda dama ke ki ke koya mata karatu da rubutu saboda haka dai sai wannan aiki kaga wannan goyon baya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga cewa a ce ana bukatar ta bayar da muhimmanci ga musamman ilimin addini sannan kuma ilimin rayuwa shi kuma yana bai da shi almaj ibnu taymiya yake cewa wannan yana nuna halaccin kyar mace ta koyi rubutu da haka imam al-bukhari ma yayi babu cikin littafin sa al-adab al-mufrad yake cewa babul kitabati ilin nisa'i wa jawabuhunna wa jawabihinna babin da yake nuna halaccin mace a rubuta mata wasiƙa dan isar mata da wani sako da kuma ita ma halaccin ta rubuta wasiƙa dan isar da wani sako abinda da yake nufi da wannan babi halaccin ya mace ta zanto ta iya karatu ta iya rubutu dan haka ma Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa yarinya ce matashiya domin har annabi ya mutu tana da shekara sha takwas bata kai shekaru ashirin a duniya ba amma tare da haka ya kasance ta yi kafaɗa da kafaɗa da mazaje wajen rawaito hadisin annabi in an tashi lissafta waɗanda suka fi kowa haddace hadisin annabi a lokacinsa mutum bakwai su ne suka fi kowa cikin su Aisha na ciki na farko Abu Huraira sannan Abdullahi dan Umar sannan Jabir ibn Abdullahi sannan Aisha radiyallahu anha sannan Sa'ad ibn Abi Waqqas sannan Abdullahi dan Abbas sannan kuma Anas ibnu Malik mutum bakwai dinnan nan sun tsara kowa haddace hadisi kaga ta mace tana cikin su wanda ke nuna kulawar matan da da ilimi da haka wata mai hankali ita ce ko da lokaci take kara neman ilimi ko da an yi rashin sa'a lokacin da take yarinya ba ta yi makaranta ba bayan ta girma kuma ta ga an bude makaranta da za ta iya shiga ta karu a addini da rayuwa ba za ta yi sakaci da wannan ba kuma za ta yi amfani da dukkan waɗansu hanyoyi a zamanance wanda suke sauƙaƙe neman ilimi kamar sauraron kasir kasir audio kasir waɗanda za ta ji ko waɗansu karatuttuka ko waɗansu ababai na ilimi ko kallon bidiyo kasas wanda suka shafi ko waɗansu karatuttuka ko aka yi da kyamintin ɗin wani abu na tarihi a ciki ko wani abin da ya shafi kiwon lafiya ko wani abin da ya shafi siyasa wannan tana ba su kulawa kwarai da gaske don ya zanto ta waye kuma wato ta samu fahimta a cikin rayuwa kuma mace mai hankali da nutsuwa ita ce wadda ko da gidanta ba wadata a cikin ɗakin sai ta ware wani ɗan ƙaramin labirare mai zaman kansa wannan ya shafi littattafai na addini da littattafai na rayuwa yau ta karanta qur'ani da hadisi gobe kuma ta karanta kaza ta karanta kaza cikin ababen da za su amfane ta a rayuwarta kuma bayan ta ware wurin littattafai kuma sai ta ware wurin da za ta ajiye kasir kasir kuma ta jera su ta yi musu lamba kowanne da irin abin da ke ciki dan idan bukatar ta taso a saurara a ji ko da video kasir ne ko da audio kasir ne wannan na taimakawa mace darajar ta da kima ta karu wato a dan ado ne na batini abu na uku kenan abu na hudu a wannan babi shine kun mace ta zanto mai godiya ga mijinta cikin abin da ya mata na alkhairi da yawa daga cikin mata an jarrabe su da wa miji da kafircewa irin ni'imar da miji ke musu da irin kyautatawa kila da yake wa har danginta da yan uwanta sai ka ga mace miji dukkan faɗi tajinsa yaya zai yi biya mata bukatunsa na rayuwa duk inda ake yayin wani abu zai kokarin ya kawo wani lokacin ma ta matsanta masa wani lokacin ya ci bashi saboda ita wani lokacin ma ya kyautata wa danginta yan uwanta kannanta yayyanta amma tare da haka sai ka samu ba ta yi mata godiya irin wanda ta dace ko yaya ya yi wani kuskure sai ta manta da dukkan alkhairin da yayi manzon Allah ya bada labari cikin hadisin Bukhari daga Abdullahi dan Abbas yace an nuna mun wuta sai naga mafiya yawan waɗanda suke cikin ta mata ne saboda suna kafircewa sai aka cewa annabi shin suna kafircewa Allah sai ce a ba wai kafircewa Allah suke ba sun yarda da Allah suna kalmar shahada amma yakfurnul ashir suna kafircewa abokin zama shine miji wa yakfurna al-ihsan suna butulcewa duka ihsanin da miji yayi walau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ka kai khayran qattu da zaka kyautata wa ɗaya daga cikin su tsawon rayuwarka sannan daga baya ta wani abin da bai dace ba sai ta ce yo kai ban da kaddara ma kai miji na ne dube ni fa ka ganni fa in ban da kaddara waye zai aure ka ai ka san dani na fa karfin gidanka kawai tsautsayi ya kawo ni ko me kake mun kai manzon Allah ke galibi akan samu mata da irin wannan manzon Allah wata rana ya zo idi ya ware mata ya musu wa'azi ya gargade su yace ku rinka yawan sadaka dan naga mafiya yawan ku yan wuta ne ku rinka yawan sadaka dan ku cike gibin da kuke da shi na kurakuran ku sai wata mace ta tashi a tsakiyar mata tace saboda mai ya manzon Allah sai manzon Allah ce li'anna kunna tuktirna shaka wa takfurul latif kun faya korafi dan kankanin abu sai kun yi ta jan zare akai an yi kaza an yi kaza ku yi ta mita sannan kuma kuna yawan bijire wa miji kan alkhairin da yake mu lokacin da manzo Allah ya wannan magana sai matan da suke gaban shi suka yi ta cire walwalan su wadansu sarkar su wadansu yan kunnan su suna bayarwa a matsayin sarka a raba wa miskinai saboda su cike gurbin wancan kurakuran da ake samu nasu na yau da gobe tunda wannan ya zama tabi'a mai karfin hali ce za ta iya daina wata ba za ta iya daina ba to sai a yawaita sarka dan a cike gibin da ake da shi wannan sai tuna mun da wani abu da na gani jiya jiyan nan ya burge ni matuƙa kwarai da gaske a tashar talabijin ta saudiya a sun gabatar da wani tsari na gabatar da taimako ga musulman Chechnya waɗanda rasha take ta da gudan wuta ana cikin azumi din nan sai kasance tsarin ana yansa ne live kai za zaka iya buga waya ka faɗi cewa ga taimakon da ka bayar ko kai fax ka aika ko ka ce ka bar taimako kaza ko a faɗa ma nan ba na account da zaka taimaka to a cikin nan gurin a jiya dai har zuwa lokacin da barci ya dauke ni sun tara kuɗi wuri na gugar wuri ya kai riyal miliyan ashirin da bakwai riyal ba ka buga wannan su ashirin da bakwai kuma ya zama nawa kenan dan shine lissafin da naira ka kuɗi ne mai yawa to ba wannan din bai fi burge na abu guda biyu lokacin da ake cikin yi an kai miliyan uku sai sarki fahad yau fax yace shi ma ya taimaka da taimakonsa dalar amurka miliyan biyar ana cikin haka kuma sai wata mace ita kuma ta turo mijinta ya zo ya kawo naka taimakon aka zo da wata katuwar leda aka buɗa sai da wani abin da annan da cikin takarda ana budewa dukkan gwalagwalanta ne gaba daya tace ita ta baiwa musulmin ce tace shine abin da ta mallaka a duniya kuma yanzu ba ta da bukatar su ga 'yan uwanta san ana musu lagudan wuta an razanar da su an kona garin su wallahi haka aka nuna a talabijin kowa mutane idan ka ga abin kamar kai kwalla da idanka to kaga irin wannan wayewa ake son mata a nan su rinka yi mu ko sai gidan biki idan ana rawa a rinka kari ana wasa da zobiya ana wani haka wai wata ake wada hadirin wazo biya a wata haka hadirin wazo biya ke <laughs> a wata sama da sunan to wannan almubazzaranci kenan da zai jawo mutum fushin ubangiji to dan saboda haka dai abinda nake so in kai gare ta a nan gurin shine mata suka yi ta sadaka a wannan lokaci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah ya faɗa cikin wani hadisi yake cewa Allah madaukakin sarki baya duban matar da bata godewa mijinta duk matar da yan miji mata abu ba ta gode masa ubangiji ta'ala baya duban ta duba rahama so ake duk lokacin da yayi wani abu ya zo ya kawo miki wani abu na alkhairi Allah saka da alkhairi Allah sanya albarka cikin zuriyarka Allah ya taimaka maka Allah ya kama mahaifanka yau ki faɗa gobe in ya kawo ki faɗa wannan yana daga cikin abin da zai jawo miki yardan Allah kuma yana daga cikin abin da miji ke so ya ji matarsa ta faɗa ko da da wasa ko dan munafunci ta faɗa wannan kalmar tana da daɗi a cikin zuciya sai ki ƙara kima a wajen miji ko ba da gaske bace ko ya har sai a zo ya zama da gaske din saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci shi da adam yana son a gode masa ko manzon Allah na faɗa cikin wani hadisi da kansa cewa la yashkurullah man la yashkurunna duk wanda baya gode wa mutane in sun masa alkhairi to ba fa zai gode wa Allah ba wannan hadisi ne wanda yake sahihi bayan wannan abu na biyar shine mace ta zanto mai tausayi game da mijinta saboda galibi miji yana fuskantar rayuwa daban-daban ya fuskanci rayuwa a waje da mutane kuma ya zo fuskanci rayuwa a cikin gidansa gwargwadon numbers din family din sa gwargwadon yadda yake cikin wahala mai mace biyu wahalar ta ta tare ta mai mace daya ko da wajen gudanar da su kawai ko da baka san wahalar wajen ce bane wato wajen gudanar da su su zauna lafiya ma tashin hankali ne a wurinka hankalinka baya kwantawa in suna gaba da juna ko suna faɗa da juna dan ka san gwargwadon yadda suka rabu gwargwadon yadda za su raba ma kan 'ya'yanka ba mijin arziki da ya so ku a ce kan 'ya'yansa ya rabu to saboda haka akwai wahala kwarai da gaske da yake bukatan a rinka tausaya wa shi miji din dangane da wannan to ballantana matsalolin da suka shafi rayuwa ita rayuwar fa gaba ɗaya ta auratayya babban rukunin da ke gudanar da ita soyayya da ƙauna da natsuwar zuciya babu abin da ake samu a waje kafin a yi aure da ya wuce soyayya amma idan an zo gida abin da ke dawomar da aure shine natsuwar zuciya da kuma rahama tausayi da jin kai kai ka ji tausayinka kai ta ma ta ji tausayinka a nan gurin musaya ake na jin tausayi saboda haka mace ta zanto mai tausayi ga mijinta da haka Allah ya min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun wani yana da matsaloli a rayuwa aikinsa ya je ya wahala neman abincinsa kasuwancinsa ya wahala ya samu wani karaya ta fuskar kasuwanci ya samu matsala wajen aiki ya samu wahalar waje kuma ya zo gida inda ya kamata ya samu hutu da saukin zuciya sai ya kasance bai samu adadi daga mace ba to gaskiya abin sai kara ƙara sa mutum cikin wahala da kunci da haka Allah ke cewa yana daga cikin ayoyinsa ya halicci mata daga wani sashi na jikinku don ku natsu zuwa gare su ku samu natsuwar zuciya da su ya za ya samu natsuwar zuciya kuwa sai in mace tana nuna kauna da rahama ga mijinta sannan Allah ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah ya sanya rahama da jin kai ta tare da ku ya zo cikin ingantaccen hadisi babban matsayin da Aisha ta nuna mata Khadija kai ta nuna matar Annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda ta taimaka masa irin yadda ta karfafa gwiwarsa wajen yada addinin musulunci ta yi hakan da karfin jikinta ta yi hakan da dukiyarta ga babban matsayi da ta nuna daidai lokacin da wahayin farko ya soka ga annabi a wannan ranar kawai taba ganin mala'ika bai taba ganin sa ba ya zo gida a ɗimauci a kiɗime yana cewa zammiluni zammiluni wala kad khashitu ala nafsi yana cewa alillibe ne. kullun da ni ina jiwa kai na tsoro abin da na gani Khadija a wannan lokacin take cewa kalla wallahi lan yukhziyaka Allah abada tace sam karka tsorata Allah ba zai taɓa kunyata ka ba shi ba ya tana a matsayin sa na annabi amma ita tana cewa Allah ba zai taɓa kunyata ka ba tace innaka latasilur rahim kai mutum ne mai sada zumunci mai sada zumunci Allah ba ya kaskantar da shi wa tahmilul kal dukkan wanda yake mai nauyi kana tallafa masa wajen gudanar da rayuwa wa tuksibu al-ma'dum dukkan wanda bai da komai kana ba shi abin hannu wa taqri dhayf kana girman bako idan ya zo maka wa tu'inu ala nawa'ib al-haq duk abin da ya shafi maganar gaskiya kana taimakawa Allah ba zai taɓa kunyata dukkan wanda yake yin wannan ba haka sai ta kwantar da hankalinsa har ta nutsar da shi ya zauna sai ta ce akwai wani dan uwana akwai wani babba na ko khali na wanda yake masanin at-taura ne da san shi ba nasare ne a lokacin jahiliya ma'ana da san yana kan addinin gargajiya sai ya zama ba nasare to sai zan to cewa yana rubuce a taura da lajila cikin harshen larabci zo mu je wajensa kila ya kasance cikin abin da yake da shi na ilimin littattafan farko za mu samu warware matsalar da ta same ka suka je da yayi bayanin abin da ya gani sai sai wannan mutum da ake kira waraka ibn naufal yace da shi wancan shine mala'ikan da yake zuwa wajen annabi Musa shine mala'ikan da yake zuwa wajen annabi Musa mala'ika jibril ne ka gani yace ina ma ina da rai lokacin da za a turo ka ka zama manzo ina ma ina nan ina cikin samartaka ta da jin karkashin rayuwa lokacin da mutanen ka za su kore ka daga makka sai manzo Allah ce yanzu ko ta zai daga makka kenan yace kwarai da gaske ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi adawa da shi sai an yi gaba da shi wannan ta manzo Allah ya samu kwanciyar hankali da natsuwa ka duba irin wanda wanda yadda bai wannan baiwar Allah ta tallafe shi da haka ta sami babban matsayi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a gida ita kuma Khadija tana wani bangare na gidan tana shirin me za ta bashi wanda za ta faranta masa rai ya zo daga waje ya zo ya zauna sai shi ta ɗauko wani kofi da abin sha a ciki ko dai nono ko ruwa ko dai wani abin sha mai kayatarwa kafin ta zo wajen su sai mala'ika jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ga Khadija nan tana zuwa dauke da wani kofi da wani abin sha a ciki za ta kawo maka idan ta zo ka ce Allah yana gaishe ta ka ji wannan babban matsayi ga Khadija nan na zuwa tare da ita akwai wani kofi da abin sha a ciki ko abinci ko abin sha fa idan ataka fakkara alaiha salamu min rabbiha kace gaisuwa ta musamman daga Allah zuwa gare ta wa bashirha bi baitin fil janna kuma ka bata bishara da wani gida cikin aljanna la sakhafa fihi wa la la sakhafa fihi wala nasab gidan da ba a daga murya a ciki ba hayaniya kenan sannan babu wata wahala a ciki wannan hadisi yana cikin sahihi muslim ka duba irin karatun da sai kuma ka duba irin tukuncin da ubangiji ta Allah ya bata don haka Khadija babbar abar koyi ce a wurin dukkan matan duniya da ya kamata su yi koyi da ita lokacin da duk wato miji ya shiga cikin wani hali a tallafa masa a rayuwa a bashi hakuri a lallashe shi a nuna masa tausayi don haka manzo Allah da kanta kuma ku gane duk wanda aka kyautata wa inda nagari ne ya sani kuma wanda ba ka kyautata masa kuma ya sani don haka babu inda za a yi ba ta sa miji ki samu ga wajensa duk yadda ya kai ga sanki yawan laifi sai sa sai ji son yana raguwa amma in kina kyautata kuma sai ki samu matsayi da haka waɗansu mata lokacin da suke kishi da juna sai su ɗauka matsa miji lamba shi ke sa a samu shiga ta hana shi sakat wata kuma sai ta yi miki wayo sai ta kayar da ke ta samu shiga wajen miji ta hanyar ladajinta ta hanyar nuna jin tausayi wallahi akwai wadda za ta kayar da ke a wajen takara idan kun yi takara wajen miji ta hanyar iya miya ma kawai wallahi tallahi fila ke ba ki fitar da shi kunya idan ya yi baki duk lokacin da zai baki yana tashin ki to yana cikin tashin hankali dan kar a ji a kawo abin da zai ji kunya wancan ko duk lokacin da zai baki a kimtsa take ta riga ta san me za yi za a zo ya tara abokai a yi ta abinci ana san a yi ta labarin Abuja da Lagos zama da an sha to ba da dole miji ya ji wani kwanciyar rai da tare idan yana samun wannan da tare da matarsa dole ya samu wata nutsuwar zuciya da tare da dan haka ya kamata mata su kula da irin wannan da haka lokacin da Khadija take wannan manzo Allah da manta ba bayan rasuwar Khadija sai manzo Allah ya auri Sauda bint Zam'a sai kuma ya auri Aisha sai kuma sauran matansa Khadija ta rasu amma manzo Allah yana tunata yana bege ta sai rinka maganar ta sai wata rana Aisha ta ce da ke haba ya kake ta maganar Khadija wata tsohuwa Allah ya canja maka da budurwa yarinya matakiya <laughs> ba abin da yarinya take so illa sai ta matsa da ta. sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace karki sake faɗin wannan magana ba wata mace da dukiyar ta taimakon amfani irin yadda dukiyar Khadija ta yi amfani ta yi imani da ni daidai lokacin da mutane suka kafirce mu ta gaskata ni daidai lokacin da aka ce kariya take yi ita take gaskata ni ta gaskiya take yi ta taimake ni da dukiyar ta da karan kanta kuma gashi mun samu hayayyafa da ita yace wallahi ba zan ta umanta da Khadija ba Aisha ta ce tun daga nan sai na gane matsayina ban sake sukar Khadija ba an kai matsayin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam na aikawa da kawayen Khadija kyauta bayan rasuwar Khadija ya sa a dafa wani abu ko a sai wani abu ya ce wannan a kaiwa wanda kawar Khadija ce saboda irin daɗin zama da ya ji cutar ita to galibi mata waɗansu ba sa kula da irin waɗannan matsayi manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bayhaqi yake cewa nisa'ukum min ahli aljanna alwalud ان الأعود على زوجها الذي إذا غضب جاءت تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق جمرا حتى ترضى يجي كل سوء الباب العبارة تسمى ماذا ينكو سوى أنين أنا الجنة هكا النبي يجي لصحابي صحابي سكا سيئي سيما الله الله سيئي أنا الجنة تسمى ماذا ينكو وطن لو بنجدي يأرض تاكد هاي هو سنن كما دما سجن توسعين ماذا جنكو الأعود على زوجها ما يتنن توسعي كمجلتا wanda duk lokacin da mijinta ya yi fushi ta gaji cikin halin kakanuka yi sai ta zo ta ce haramun ne ga ido na yi barci har sai in ka nuna kaya ta, ko ka faɗa min me ya kusa da kai za ta bi dukkan matakai har sai ta kwantar da hankalinta ya dawo sannan har ta iya yin barci a wata yanzu kar Allah za ka fashe ba fushi ba ka fi komai ba bana ai ba wai maganar ma wai yi barci ba za ta zo ne mata ballan sana da baka hakuri ta ma yi barcin kafin ka zo ba abin da ya shafe zaka kai ka shafa kai ka kasa yin barci abu na gaba cikin waɗannan al'amura wato abu na shida kenan shine mutumin da yake ya rauƙa mata kan ta yi kishi to ya fata kansa lokacin dole sai ta yi kishi amma me nake sauƙaƙa kishi a ɗan rage ko yaya fatan ta ce yake a rage wannan yana matukar taimakawa da da su samu kima wurin miji idan zanto tana da saukin kishi Aisha da kanta matar Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ta yi kishi kaga ba da za ce mata kace kishi kuma ita da kanta take cewa ban taba wata da mace kishi ba irin kishin da zai dangane da Khadija amma da nan manzon Allah ya taka mun burki daga lokacin sai na sauƙaƙe al'amura na kuma na tsare rage ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sai kishi iri biyu ne akwai kishin da Allah yake so akwai kishin da Allah baya so da haka sai ki takaita daidai inda Allah yake so ki ne sai kishin da Allah baya so manzo Allah ce kishin da Allah yake so shine kishin da ya kasance akwai tuhuma a cikin sa alamu sun nuna miji baya miki adalci yana kishi da wanta akan ku saboda zai kwana daya wurin ke je wurin wance ya kwana biyu ko kwana uku duk tafiyar duniya da wanda zai ke ba zai da ba wannan kina da hujja da kin kishi kuma kin kishi irin wanda Allah ke so sai dai abinda kawai zan razanar da ke ko abinda zan ce da ke karki ababen da kishi ke haifar na wani wadansu dangin abubuwa da ya kamata ki nisanta ke ya musu amma wajibi ne ki nuna matsayin ki na kin damu tunda an zalunce ki hakkin ki ne a raba kwana da ke hakkin ki ne idan an yi tafiya da yar uwarki ke ma a yi da ke ko kuma duk lokacin da za a yi tafiya a yi ƙuri'a kamar yadda nan na bayyana muku a cikin tafsirin da muke da ku amma kishin da Allah baya so shine kishi cikin abin da yake babu tuhuma miji bai yi waɗansu alamu na fifita da uwanki a kanki ba bisa ga zahiri amma duk da haka kuma ki ta kishi dole ke dai sai ta fita daga gidan hankalinki zai kwanta to wallahi anan gurin ba ki da hujja ko a Qur'ani ko a hadisi haka kuma Allah baya son kishin da zaki yi game da namiji kishin da kika gina kike su ga munin zato ga namiji akwai matar da kullum ita da mijinta ya dawo gida ko ya yi latin awa ɗayan dawowa ko awa biyu gani kake zawar ya ji kuma in zai fita haka kuma gani kake wurin wata zafi kullum cikin tuhuma take ana cikin rigima ko gani sai ya shigo yana fara'a sai ta ɗauka wata ce ta ba shi dariya a wani marubuci yake cewa ita ɗa mata abin da ya kamata ta zanto cewa ita lauya ce ga mijinta ba dan sandan ciki ba da miji ka san ba dan sandan ciki ga mijinta wanda kullum bincike ko ka take kokarin ta rannan ta yi kaza ta rubuta rannan ma ta yi kaza kuma na ga alamun kaza kaza in ba kaza take rubuta ya za ka kaza ita ne ba za ta kare ki ba kullum sai ta bincike shi dan sandan ciki yana kallon ka sai ta laifin ya kama to ga wani abu ya bayyana kina kokarin kare shi cewa ba haka yake shi ba ai na tsammanin ba haka yake nufi ba yana nufin kuskure ne yana nufin ba da niyya bane ba abinda da ya kamata shine ya kasance an sauƙaƙa kishi ɗin nan kada kishi ya zanto ya yi tsananin gaske yana daga cikin dangin kishin da ya yawaita a irin wannan nahiya tamu akwai matan da kishi ke sa ta fi wajen yi ba don komai ba za ta je wajen boka ko ta je wajen malami wanda zai mata roƙon Allah sai dan kar mijinta ya aure in ta ji labarin zai aure din ko kuma ya kasance wato ainihin a ah, in ya riga ya aure kuma ya za a yi rabu da ita wata aikin ta nan sakamakon kokarin cimma wannan nasara ta yarda ta bayar da komai wani ta yarda duk abin da ta mallaka ta sayar da samirinta ta sayar da kayayyakin ɗakinta ta sayar da awarwaranta ita dai in za ta ci nasara in dai kuɗi na magani to sai wanke ta bar gidan nan to sakamakon haka kuma sai su je wajen bokaye din nan bokayen nan galibin su fasikai ne makiya Allah ne ba yanda za a yi ta da kike tsoron Allah shi zai biya miki ne kan bukatar ki da ke cikin zuciyarki wani lokacin abin da zan saki shine ya zaki kafirce ma ubangiji wani lokacin a sa ki tsafi ki sihiri a ce a kawo gashin kan namiji ko a kawo warin takalminsa ko a ɗauko rigarsa ko a ɗauko singlet ɗinsa ko a ɗauko wani bangare da tufafinsa a zo a haɗa wani magani da za a yi masa yadda za a juyar da kwakwalwarsa ya zanto alƙiblar saka barke kawai zai kalla banda ke baya tunanin wata ƙamar to wannan sai ko da kin ci nasara a duniya ƙarshe kin kafirce ma ubangiji gobe kiyama makomarki shine wuta kuma ba ku ta haka bada na biyu akwai wanda kishi zai sa ita ba za ta je wajen boka ba amma dai za ta zama wata yar karamar aljana a cikin gida ba yin za a yi gidan a zauna lafiya yau ta farma mijin gobe ta farma kishiya yau ta ci kwalar mijin gobe ta ci kwalar kishiya yau ta zagi wannan gobe ta ci mutuncin wannan gobe ta mangali wannan gidan ya zama masifa ba jin daɗin rayuwa a cikinsa akwai masu irin wannan to wannan duk da matsayinta ba za a ce ta bar musulunci ba kamar ta farko abin da ta yi babban laifi ne ita ma sakamakon yana tun yana zanta kiyama ta uku daga cikin su ita wadda ba ba ruwanta da matar shi mijin da zai dandana kudarsa ba shi zai aure wata ba a da za ta iya yunkurin ma ya za ta yi ta raba mijin da rayuwarsa wallahi akwai waɗanda suka yi wannan kaga sun cinna wuta a cikin ɗaki shi da mijin kowa ma ya kone ka ko waɗanda aka samu akwai wanda aka samu ta ɗauki wuka mijin na su ta zo za ta yanke gabansa to ba kan wannan ake rigima ba za a yanke kowa ya don girman Allah don saboda masifa kawai me ake rigima akai ba za a yanke akwai wadda kuma na hudu wadda kishinta ko da ba ta yi waccan ba ita kuma zai hana ta cin abinci ba za ta ci abinci ba dai kullum tana ramewa kullum ramewa take sai kangamewa take ta gizar sai ta yi tsolo tsolo da ita haka ba kyan gani saboda masifar kishi da ta tuno a yana dangin wace kuma ita wacce in ta yi ya ta fashe da dariya danki ana daga daki ki rika ana wani murmushi wallahi akwai matan da za saboda tsabar ma kirki mijin ma barci yake amma sai ta rika dariya ita kadai wani shi na wuce wallahi barci yake <laughs> amma tun da haushi kike ji bari ta yi dariya <laughs> to waɗannan suna nan da yawa dukkan waɗannan nau'ika ne na kifi wanda bai halatta ba saboda haka ya kamata mata su kiyaye akwai kuma waɗanda kamar yadda na faɗa da zu hana mijin suke yi sakat duk lokacin da ya dawo gida sai ya ansa tambaya biyar daga ina kake me kai tun yaushe kake can <laughs> wata tambayoyi kamar ka je ina ne kamar bayar kamar imar rabuka ma ka haka za ta maka ɗaya bayan ɗaya daga ina me kai me za ka yi ki magana ko faɗa mun gaskiya kan ka da <laughs> irin waɗannan babu yadda za a yi ya kasance wato kin samu kima a wurin miji idan kina da wannan da haka ne wannan gabar magana abu ne shi da dinnan shi ne sauƙaƙa kifi idan zanto mai sauƙin kifi ya zanto kishin ki irin na matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna kishin da juna amma yace kokari take ya za ta kawo kan mijin ta hanyar ta dace a shari'ance ta hanyar tsamta ta hanyar ado ta hanyar kaza ta hanyar kaza kuna sanar da matarsa da take ajiye masa zuma ya kai a dakin sa duk lokacin da annabi zai zo kafin ya zo dakin ta da mata shirya zuma sai sauran su gane cewa idan ya daina kan zuma sai suka haɗa baki guda biyu sun suka haɗa baki idan annabi ya fito daga ɗakin wancan ya shawo zuma kike ka wallahi warin tafarnuwa nake ji sun sa annabi baya san tafarnuwa ko baya so a ce ana jin warin tafarnuwa ta tare da shi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa ta ce ka wallahi warin tafarnuwa amma ka shafa tafarnuwa ne kike haka ne kuwa ni je dakin wata ita wata ce ka wallahi warin tafarnuwa nake ji ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan muku kyale shi zauna lafiya ba to amma ta da karfe Allah ya sauka da suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu dan annabi ya ce daga yau ba zan ƙara san zuma ba na haramta kai na sai Allah ya saukar yake ka dana haramta akan ka abinda Allah ya halatta maka aka nuna masa wannan magudi ne irin nasu da mata daga baya suka shirya duk da irin wannan bala'in ta su da kai ta zo mutuwa sai da ta aika ta ce dan Allah ya kirawo wanki me yawa zaman da muka yi wani abu ya shiga tsakanin mu irin yadda abu ke faruwa tsakanin kishiya da kishiya ina son ta yafe mun kar in mutu in je in gamu da Allah da hakkin ta akai sai uwar ta ce wallahi na yafe miki na yafe miki na yafe miki to haka ake son kuma duk abin da ya zafi to kuma sai a sauka kashi. kamar yadda na faɗa idan kin ji abin ya tuko ki sai ki isti'aza a'udhu billahi min shaitanir rajim shaitan ne ya abin ya da sai ki zauna in ya da sai ki kwanta har dai ki samu saukin al'amura saboda haka sauƙaƙa kifi abu ne muhimmanci abu na bakwai cikin waɗannan al'amura kulawa da addini mace ta zanto mai kulawa da addini kulawa da addini a aikace yana daga cikin abin da ke jawo wa ɗan adam mutunci da kima a wurin masu mutunci din a wurin ko masu kima wajiban addini da musahabbansa na fulfili da abin da yake kama da wannan sada zumunci umarni da kyakkyawa hane daga mummuna takawa sai da duk abin da Allah ya ce mutum na kokarin yi abin da yake a bari kuma na kokarin bari wannan lalle ne mata su kiyaye wannan Allah da kansa yake da matan annabi ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in takaitun ya ku matan annabi ba faɗe kuke da sauran matan duniya ba in har kun yi takawa dan sai aka ce sai in kun yi takawa kuka fifici matan duniya in ba ku yi takawa ba za ku samu ko ba to matar annabi maki na an ce sai sun yi takawa ballantana kuma wata mace wanda ba matar annabi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ladabtar da mata duka da cewa su zanto masu yawan ibada su zanto masu yawan ayyukan alkhairi dan wannan duk yana cikin abu wanda yake da muhimmanci a rayuwar musulmi mace da kuma namiji gaba daya ya faɗa cikin wani hadisi yace Allah ya ji kan namijin da zai tashi cikin dare ya tayar da matarsa da su yi sallah da bata tashi ba ya shafa mata ruwa a fuska har ta samu ta farka suka sallah kamar yadda Allah shi kan matar da ta tashi cikin dare za ta yi kiyamul laili ta tayar da mijinta da bai tashi ba har ta shafa masa ruwa a fuska dan ya farka su sallah tare kuma ya faɗa cikin wani hadisi ce dukkan namijin da zai tashi shi da matarsa su yi sallah cikin dare to za a rubuta su a wannan dare cewa suna cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirati da haka rayuwa ta ibada kokarin karatu kokarin istighfari hailala duk abin mai kyau da ke gyara zuciyar mace abu na karshe a wannan babu shine hakuri dangane da talaucin miji miji ya iya yiwa ko yana da arziki ya samu karaya ko bai kare ba gaba ɗaya samun sai ragu abin da ya saba miki ki ga ya saukaka ya rage shi ma ko ya samu karaya wani ma a jarrabe shi da sallama daga wurin aiki wani ma a jarrabe shi da ya fi karo da yan fasi. to akwai matan da in dai ana cikin walwala to za a zauna da kai amma fa idan ka sai to su kan ba za su zauna da kai ba za su san da za ta kama gabanta to dole sai can zanto mai hakuri akan halin da mijinki yake cikin na rashi ko kuma in ya kasance arzikinsa ya ragu ba kamar da ba ko ya rage alherin da yake miki sai ki tana da yana da akwai yayi Aisha matar Annabi take cewa dan dan uwarta wato shine Urwa ibn Zubair shi Urwa dan Asma ne binta Abu Bakar Siddiq take cewa da shi ya kai Urwa wallahi wani lokaci mukan zauna gidan nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata biyu ba tare da mun hura wuta mun tsora tukunya akan murhu ba ba abin da muke ci sai dabino sai ruwa ba mu da wani abinci sai shi tace wani lokacin kuma mu na mutanen Madina akwai mutanen Kinti in sun san dafa wani abu kuma za su miko mana galibi su suke tallafa wa rayuwar mu mazuci cikin bayan Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kare shi cikin talauci ba dan baya kaunarsa ba sai dan koyarwa ga sauran mutane in wani ya samu kansa a wannan halin ga yadda ya kamata yi ko mace ta samu mijinta a wannan halin ga yadda ya kamata ta yi ta yi koyi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata biyu ba tare da an cikin ya kan murhu ba amma ba abin da ake ci da dabino sai abin nan saboda sai ruwa tare da haka kuma suka jure akan haka manzon Allah da kansa yake cewa Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa ya Allah ka sanya arzikin gidan annan Muhammad ya zanto kafaf ne sai aka tambaya me kafaf sai yake cewa da bai baya gobe ba fallasa haka rayuwar take da haka miji ko da yana da karancin shi sai a yi hakurin wajen zama tare da shi wannan kusan in ce ababai ne ɗai ɗai ɗai ɗai har guda takwas waɗanda duk suna taimakawa wajen gyaran zuciyar kyamaci sai kuma abin da ke taimakawa wajen abin da ya shafi gyaran zahirin kyamaci kamar yadda na faɗa ado iri biyu ne ado na zahiri da ado na batsali waɗancan duk ado ne na batsali yanzu za mu shiga ado na zahiri da ake son kyamaci ta kasance tare da shi kuma kafin mu shiga wannan mu gane cewa Allah ya nasanta cikin alkur'ani cewa ita ɗabi'ar kyamaci dama an halicce ta ne a bisa ga ɗabi'ar san kwalliya da san kyali sai kawai wanda ta zama kutaka ita ce ba ta ado amma da ƙa'idar ƙyama ce ta yi ado shine tsarin da Allah ya halicce ta kai. a wajen yunista a fil hulwati wa huwa fil khisami ghayr mubin kamar da wannan ta nuna a ɗabi'anta haka ya kamata ta zama kuma ita tsafta ko ado abu ne da manzon Allah ke son shi dan Allah sai da shi ya baka fasahir manzon Allah da kansa yace ba wanda zai shiga aljanna matukar a cikin zuciyarsa akwai kwayar zarra na girman kai sai sahabbai suka ce wai to ai ko mu muna so mu sa riga mai kyau wando mai kyau takalmi mai kyau yanzu nan ba ya zama girman kai ba kenan muna so mu rinka ado sai manzon Allah ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai tsafta ne kuma yana son tsafta wannan abin da kuke baya cikin abin da yake girman kai yake abin da ake kira da girman kai shine basarul haqqi wa gamfun a in gaskiya idan an faɗa ma'aikata, ita kawai kai ka san gaskiya ta kake aiki ke yana cikin girman kai haka kuma yi wa mutane kallon reni ki rinka kallon wancan a rene da mijinta bai kai matsayin naki ba kina ganin ke daban ce to wannan yana daga cikin girman kai haka manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa a ce kenan akwai bukatar wato ainihin mutum ya zanto mai tsafta to yana daga cikin tsafta da ake son kyamace ta kula da ita wanda shine abin mu na farko tsafta yana daga cikin tsafta mace ta zanto mai tsafta wato ta fuskar yawaita wanka akan kari in ma yin da ake zafi ne ya kasance an yi wanka so biyu babu laifi kuma yana daga cikin tsafta ya kasance wato ainihin a rinka yawan aske gashin hamata sannan kuma a rinka yawan wato ainihin wato yanke farce duk wannan yana cikin tsafta manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace abu guda goma suna cikin sarki yace abu na farko cikin waɗannan ababai da zan za mu ga waɗansu sun shafi maza ne kadai waɗansu kuma sun shafi maza da mata abu na farko yace kafsu share rage gashin baki wannan wato yana cikin tsafta kar mutum ya bar gashin baki da namiji ne yayi yawa ya rinka rage yawan sa abu na biyu ifa'ul lahiya tuka gemu duk wanda yana cikin tsafta ko yana cikin tsarki abu na uku aswaki to kaga aswaki ya shafi maza da mata idan an ce aswak a larabce shine gushar da dattin hakora sawa'un kayi shi da itace ne sawa'un kayi shi da wani tsumma ne kayi da dan yatsanka ne kayi da brass ne wanda za a kankare da kan hakoranka ta hanyar mangoji hakora duk wannan yana cikin tsafta wato lalle mutum zanto mai wannan idan za kana da abin da za ka sai man goge hakora ko miji ya sai mata kullum ya kasance kayi. kuma abin da ke taimakawa lafiyar hakori ya kasance kin tsufa da hakorin ki yana daga cikin tsaftace hakori. ya kasance Allah kalli idan mutum ya zo kwanciyar barci da daddare yayi mace ta yi wannan kafin ta je tara kan miji ta tsaftace hakoranta kuma ana tashi da safe kuma farkon abin da za a yi kenan to wannan yana taimakawa matuƙa kwarai da gaske tuwaki sannan abu na gaba yanzu manzo Allah ce istinshaqul ma shaƙa ruwa a hanci ma'ana sa ruwa mutum ya fitar da dattin hancinsa abu na gaba yake kasful azfar shine yanke farki sannan abu na gaba kuma rasulul barajin shine wanke dukkan wata mahada da ke tare da shi kamar wuya kamar gwiwar hannu kamar gwiwar kafa kamar tsakanin yan yatsu nan wani lokaci na tare da shi yan yatsu na hannu ko na kafa duk yana taimakawa sannan abu na gaba manzon Allah ce wa nasful ibti aske hamata kar mutum ya riga barin gashin hamata jikinsa don wuri ne ya taruwar da shi kuma sai ya kasance ana wari kuma abu na gaba halqul ana wato aske gashin da ya shafi gaba shi ma alal akalli cikin kowane kwana 40 kamar yadda waɗansu malamai suka nuna sannan wanki kasul ma da yawan yin wanka a kai a kai akwai waɗanda suke da hikima ba inda za su je ɗakin miji ko miji ya same su da dare su yi wanka ba akwai kuma waɗanda suke da gidadanci lokacin da mijin ma zai zo iska ya barci sai ya tashe ta maganar wanka ko ado ma duk wannan bata taso ba a wurin ta, duk mace wanda take mai wayo za ta tsaya duk daɗewa da zai tana jiran ba za ta yi daɗe bacci ba ta shigowarta kuma kafin yanzu dama ta riga ta yi ado dan ta karbi bakuncin to amma wadansu ba sa kula da irin wannan wannan kuma yana taimakawa wannan hadisi da ya zo cikin muslim mus'ab yake cewa ibn ibn ibn shayba sai yake cewa na manta abin na goma amma ina jin abin na goma din shine kurkure baki wato nan gurin ya zana mana gudatar tara ne yana daga cikin tsafta kuma tsaftar tufafi tsaftar tufafi kuma wanki akan kari tare da goge sai an samu dama da kuma tsara wato ainihin gida din da tsaftace daki da tsaftace falo da kitchen dinki har ban daki ya kasance ana tsaftace shi dan waɗansu suna da karanta su su bar ban dakin su yana wari ko ban dakin mijin su yana wari ko da ba mai aiki da za ta yi in kin saba ke ta suke yi to sai ya kasance ana tsaftace ban ɗakin ko da sai aizal a rinka sawa ko detol idan da hali in ba hali ko kananzir ake sawa zai kasance ya kashe warin da ake gamuwa da shi a ban daki sannan waɗansu kuma sai sun bar kicin ɗinsu da yanan gizo gizo dan kazanta kina girki kuma ga yanan gizo gizo kuma kin bar tukunya a buɗe ko man da suka yi girki kin ajiye su kuma kin bar shi a guda bai rufe ba kin ga wani abu zai iya fada na kwayoyin cuta wanda zai cutar da ke ko ya cutar da mijinki ko ya cutar da ƴaƴanki dole ga waɗannan sai ana kula da su kuma ya kasance ana kula da tsaftar abinci tun kafin a dafa shi kuma ana kula da tsaftar kwanuka din kansu akwai waɗanda idan aka zo aka ci abinci da kwano aka ajiye shi ba za a sake sauraron sa ba sai bukatar kwanon ta taso sai a tana ai ba wancan kwano a gida sannan za a ji a ɗauke shi bayan an wanke sai a sana'au ai ba wanke kallo da yi ba sai shi ba a ji a zakulo guda ɗaya daidai wanda za a yi amfani da shi a wanke ko tokali ko ludayi to kaga wannan kazanta ce duk mai hikima idan an kammala cin abinci da daddare ba ta yadda ta kwanta barci sai ta wanke kwanukan ta kike su dan a tashi da safe ba a bukatun wani amma a kasance an bar kwanuka ga jaja har gari ya waye kuda ya taru a kai ka ji duk wanda ya shiga wurin sai kitin din da ake dafa abinci sai ka ya canja yana wari to duk wani daga cikin kazanta da waɗansu mata ke yi wanda kuma ke jawo kaga cewa wato ainihin sun kasa samun shiga irin wadda ta dace tattare da mazajensu kuma waɗansu kuma ba su iya fanni na ado ba kuma ado ɗin da ya shafi ado naki na kanki da kuma ado na ɗaki yana daga cikin adon ɗaki ko da kayan ɗaki ki jera kowanne inda ya dace kowanne yana abu sa inda ya dace kar a zo a ga wani abu a wurin da bai dace ba kamar yadda na faɗa a cikin wancan lantar nace akwai lokacin da mun je zai dawo da rana yana son yi barcin rana ya zo ya kuɓe rigar zai kwanta sai ga biredi akan gado ya ga sun fa masa wallahi akwai matan da suke haka kaga zanan gadan an shafe shi da man dan wake zanan gadan ka abun bakin ciki wallahi in ranka yayi dubu sai ya baci ba ruwan ta ita tana sai tana wadansu ba ta bata san ma me kai ba kuma kai magana ta yau biredin kuma yara ne suka jefa ƴaƴanka ne wai tunda ƴaƴanka ne ita ba laifi sai dauke ne ƴaƴanka ne ku kaga wannan rashin kula ne ko alama bai dace ba a ce kin yi haka to so ake kasance kin koyi tsari matan da suke da tsari a ko wadda duk bayan waɗansu kwanaki ma shi kansa ɗakin sai an canja masa tsari in gado da yana bangaren gabas a dawo da shi bangaren yamma idan kike da sukin kamar wata mata ce daban ba ita wuce ba in ka na nan gurin sai kuma a dawo da shi ne in divider na nan a canja shi nan gurin ko kawai za a canjawa ɗakin wani yanayi turaren wuta yana tashi kuma a tashi sai mutum wai ko take aka kawo ba ita bace bane duk abin ya canza gaba daya amma suna nan in shekara ɗari tun da aka kai ta jere tana budurwa in ma shekara ɗari za ta yi jeren da yana nan a yi can sama kura daga nan ƙasa ƙasa ne kawai ake sharewa can sama duk abin nan tashin ka ya zanto wurin yawon beraye su shiga nan gurin su fita nan gurin da sauransu da gizo-gizo da waye da sauransu to ko alama wannan bai dace ba ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je wani gida ziyara matar gidan ba tare da ba da niyya ba sai manzon Allah ya ganta cikin ado sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ainihin yake tambaya ta me na ado kuma haka sai take ta a ah, ya manzon Allah innal mar'atu idza lam tatazayyin li zawjiha salafat indakum wa karaha ilaiha an-nazar wa karaha ilaiha an-nazar yake cewa ai take cewa ai idan ya mace ba ta ado wurin mijinta ai sai mutunci ke rabu kuma sai ma'aji baya son ya kalle ta duk wannan tun lokacin madan sahabbai wata rana kuma annabi ya shiga dakin Aisha sai ya samu ta ci ado har ta sanya zobe na azurfa a hannayenta ta a yatsunta sai manzo Allah ke tambaye ta wannan bane nake gani sai take cewa sana'atuha sana'atuhunna atazayyanu laka ya rasulullah nayi wannan ne kawai dan in yi maka ado in burge ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wadansu matan wai suna ganin tunda annabi yana tare kuma ha haihu ba komai ba sai an yado ba sai a zauna kici kici haka ba tsari da sauransu sannan duk zai shiga cikin wannan babi ya kasance kin kula da abin da ya shafi salo daban-daban wajen abinci da akwai waɗanda sai su sati suna nau'in abinci iri daya ko da miji ya kawo nau'in kayan abinci daban-daban a ce ya kawo wake ya kawo alkama ya kawo shinkafa ya kawo mai su dai kullum a duniyar Allah su za su yi masa kamar wani nasu ne cikin suratul baqara cewa sai ka ci ba yanzu za su canja kwakwalwarsu ba ta iya taimakawa wajen su canja salon abinci ko yanayin abinci A akwai da suke koma su wayo inda za a kawo musu wake da shinkafa ka ajiye in suka ga dama sun abincin kala uku su yi tuwon ɗan kaɗan wanda za ka cinye kana marmari baka koshi ba sannan kuma ga shinkafa da wake a gafe sannan kuma ga kaza sannan ga wannan shinkafa ce an ɗan sa kabej a ciki an sa karas a ciki an sa menene haka da waɗansu yan dabaru ne da sauransu to sai da cewa idan mutum yana cin abinci na farko zai daɗe yana cin abinci tun da kala kala ne kuma zai ta surutu tun da abincin ya yi daɗi <laughs> zai ta surutu a gidan saboda haka kullum idan ya fita yana tunanin wannan ɗakin Allah Allah yake sake dawowa wannan ɗakin idan ba shi kaɗai ce ba gida sauransu to waɗansu ba sa lura da wannan ita dai dama da aka yi mata aure an sai mata langa tuwo da miya tuwo da miya sai ta fahimci sakamakon sayan langa tuwo da miya kullum tuwo za a yi kuma da miyar da haka tsafta dai tana da matukar muhimmanci kuma yana daga cikin tsafta amfani da turare ko na ruwa da ko man shafawa mai kanshi da sabulu wanda yake mai kanshi duk ya mace kai amfani da shi shafa mai idan kare kasance kafar ki tana kaushi musamman ana sanyi wata ba kaushi ba ma har fato za to duk ya kamata wannan mace ta kula da wannan ya tabbata cikin hadisi manzon Allah yake cewa cikin dukkan dangin kayan duniyar ku abu biyu ne ya fi kayatar da ni in ji manzon Allah cikin dukkan abin da yake duniyar ku al'amuran duniya abu biyu ne yafi kayatar da ni ko kuma aka cin samun san ki abu na farko mata saliha mun muna ta gari in ji manzon Allah yace abu na biyu sai tunani yace in ka dade wannan duk a cikin duniya kuma komai ya zama nafila ne da haka duk wanda Allah ya arzuta mata saliha ta gari kuma tana tsafta to Allah ya gama ba shi arzikin duniya saboda haka wannan yana da kyau a kula da shi mutaka kwarai da gaske mu duba kuma irin yadda manzon Allah ke koyawa mace hatta tana cikin kwanakin al'ada sai yake cewa idan jinin ki ya yanke ga yadda zaki ji gane ya yanke ki sanya auduga a wajen idan biki ga komai ba shine jinin yayin yanke sannan kuma bayan haka audugar da zaki sa kuma ya kasance akwai turare a jiki saboda jinin da ke fitowa wani lokaci shakensa sa baya da daɗi ma'ana duk wannan wani abu ne annabi ke koyawa mata wanda da yawa daga cikin mata kuma ba sa kula da wannan sannan kuma manzon Allah da kansa har yake nuna mana a cikin yaran ma na maza daban kuma na mata daban wannan cikin nufin hadisi ya zo kafin mu mu zo bambance da kanmu yake cewa tibur rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launu shi turare na maza shine wanda kancin ake ji amma ba a ganin launin sa a jikin tufafi yake wa tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu yake shi kuma turare na mata shine wanda launin sa na bayyana jikin tufafi amma kancin ba mai karfi bane ba daga nesa ake jin sa ba sai an zo kusa a haka manzon Allah ke koyawa saboda in daga nesa ana jin sa karfin sa yayi yawa in ka ƙara matsowa kusa sai ya dame ka wani ma sai harfa maka da ciwon kai da haka sai ki san irin tulalan da zaki amfani da shi irin wanda sai an zo kusa da ke an san sana za a ji kanshin sa kenan to lokacin idan mutum ya zo yana jin kanshin sa kuma baya so ya bar wajen kenan to amma in daga nesa ana jin so ya gasan nan to kuma ba a san shi mutum kusa kenan duk wannan gashi manzon Allah ya yi bayanin sa cikin hadisi riwaya Tirmidhi kuma hadisi ne wanda yake sahihi a nan wajen ado nake so in ce da ku ko wani nau'i na adam da bai wai halitta ba kamar masu fike gidar ido wannan manzon Allah ya la'anta cikin hadisi ba a gyara gidan ido ko a aske fadin nan sannan kuma waɗanda suke barin farce zako zako wannan kun ji hadisi manzon Allah sai lalle a ce wato farce ko na nagu ko na dama sannan kuma waɗanda suke zuwa a tankare hakorin su a gyara wani sai sun yi shirya ko ba su da ita wannan ma manzon Allah ya la'anta su cikin hadisi haka waɗanda suke zuwa su sayo gashin sai su ƙara dan a gansu da gashin kai da yawa na bogi ba nasu ne na fi sabilillahi ba su ma duk manzon Allah ya haramta saboda haka sai ku kiyaye wannan abu na biyu a wannan babi bayan tsafta sai an istiqlaliyya fi tafsir wato mace ta zanto mai cin gashin kanta ta fuskar tunani akwai matar da ta girma amma har yanzu yarinya ga ta a ɗakin miji amma saboda shagwaba in ta je gidansa kamar a bata mamata ta komai ba ta iya yanke wani al'amari sai ta faɗa mahaifiyarta ko ta faɗawa wa kawarta akwai da ba ta iya komai a ɗakin miji sai kawaye sun zo sun mata imla'i sun mata shifta kaza za ki a yi mata hudu ba ko kaza zaki ko sai kakarta ta zo abinda sai mata hudu ba wai ita ce ta ga shekarun jiya ta gajiya kuma take ganin yau da haka ita ce za ta faɗa mata ko me za ta to namiji baya son mace da ba ta ba ta da yanci ta fuskar tunani duk namiji a duniya yana son mace mai yanci ta fuskar tunani mai cin gashin kanta ta fuskar tunani ba ta a kai kace shawara ba amma shawara ba cikin kowane ba ke shawara ba kamar yadda na faɗa muku nan na ce shawara idan abu alherin sa ya fito filiya ko bukatar sai kai shawara lokacin sallah yayi sai ka ce to bari in shawara annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah ko kai ni za a haka ko abu sharrin sa ya fito fili kamar san jiya Allah ya haramta sai ki je ki tambaye wata ya da Allah ko mutum ya sha ba ta ko ba zai sha ba ai sharrin sa ya fito fili ba za a ba amma duk babban al'amari da yake koyi to shine yake bukatar shawara amma kana al'amura ne kuma sai kin nemi shawara ke da kinki ake so ki zama mai cin gashin kanki sai fa so ake bayan kin zama mace sa'ilin nan kuma ki zama mai tarbiyya ta yanki kuma a nan take kuma ki zama abuya abokiya ga miji abokiyar shawararsa cikin harkokin kasuwancinsa da rayuwarsa ba ma gidan bake sai kin fi karfin gidan har kin kin ƙetare iyaka abin da ummu salma ta yi kin ƙetare iyaka wato kin shiga cikin harkokin mijin wajen ba shi shawarwarin cikin abin da za su taimaka rayuwarsa to in ba kya cin gashin kai ta fuskar tunani sai kawaye sun zo sun faɗa miki sai wata kakarki mai shekaru 80 wanda ta ci shekaran jiya ta zo ta faɗa miki ha kawai ta zo ta kawo miki wani karatu na kabli da ba'adi cewa su mazan yanzu ba a saka musu fuska a sai kina tattaure fuska kaza kaza da kaza duk wanda ya mai da namiji uba zai mutu maraya ya kuma shi kenan ba za ki mai da namiji uba ba sai ki tunkure fuska saboda an ziga shi to mutum na san mace mai tunani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shawara da matansa cikin al'amura dan saboda sun nuna ta fuskar tunani ummu salma lokacin da aka yi sulhun hudaybiya manzon Allah ya ce sabai su yi aski kowa ya cikin ihram ya koma gida musiba yace ku tashi ku yi musiba zo yana faɗa an musulma mutane sun halaka na ce sai ka da tuki? sai ta ce to ne a shawara ta kamata yi ka je gaban su ka sa a maka aski su gani ai yin wa'azi a aikace ka sa a yi a gaban ka kila zai fi tasiri a zuciya sai manzo Allah ya je ko sa aka masa aski sai ga sabai kuma kowa na yi yana so ya yi masa tun da manzo Allah ya yi kaga wannan shawara ummu salma ce saboda haka lalle zan to cewa hankalinki ya nuna kuma ki zanto kamar irin sayyida khadija ta rinka baiwa annabi shawara ke ma zanto mai bada ta gane sai gabata sannan abu na uku kuma abin da ya shafi shafi ayyuka na cikin gida ki sani cewa wajibi ki ne ke kyamati abin da ya shafi hidimar waje wajibin ta namiji ne shi namiji dole ya sayo kayan abinci ya sayo kayan tafani ya sayo sabulun wanki ya sayo sabulun wanka ya sayo man shafawa ya sayo turare ya sayo dukkan kayan ado duk namijin arziki da ya san me inda kansa yake masa ciwo duk abin da ya gani a waje ya burge shi to zai yi kokarin ya kawo wa ta gida nan ta yi masa wannan abin in wani tufafi ya gani ana yayi a gari kana a tamfata ba shi sha'awa ko wani yadi ko lace ba ma sai ta sani ba za ta zai je ya kawo mata ce kuma na ga an yi dinki iri kaza gaskiya mata suna yayin sa kare kai wata ya gani ta ta dike shi a'a mata suna yayin sa ga. sai gani ma gaskiya zan so a ce mata ta tashi ga wannan yayin ya kamata ta ɗinka mun kuma ga irin ɗinkin da nake ganin ya kamata ki ina ganin zai fi kayatar da zai fi bani sha'awa duk namijin arziki zai faɗa matarsa wannan wajibin namiji ne yayi wannan ya taro dukkan waɗannan ababai ya kawo matarsa gwargwadon hali ya so kuma turare na ruwa da na kuma wato ainihin wuta ko me ake bukata da ya kawo amma ita kuma duk abin da ya shafar ka gida dafa abinci da tsaftace gidan da menene duk wannan ya shafi nata idan miji ya kawo mata da aiki to tallafa mata yayi kuma za mata yayi sai ta kare masa godiya kan wannan abin amma in ba haka ba wajibinta ta nake wannan na faɗi wannan saboda akwai waɗansu fatawoyi da suke cewa wai ba lalle ne mace ta yi girki ba ba wajibi ne ba wai ihsani ne wannan ko kuskuren fahimta ne dan in ba haka ba hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim fatima yar annabi saboda nika da suka yi a gida har hannun ta ya farfashe a gidan annabi ibn abi talib ta zo wajen annabi ta nemi tallafa mata da bawa bai tallafa mata ba inda ba wajibi bane ba ai annabi ba zai bari ƙasa sa hannunta ta farfashe ba yana cewa ko Fatima wata tsoka ce a jikina abinda duk ya na mata zai na mun abinda kuma ya dada mata zai dada mun kuma bayan da haka da Asma'u binta Abi Bakr Siddiq wanda take cewa a wanda ta kasance bayan aikin gida ma har waje take fita ta je ta yawa mijinta ciyawar doki dokin ka har wata rana ta dauko ciyawar ta taho manzo Allah ya gama da ita ta hanya yake zo ta hau bayan kuma da suke kai tace sai na sanin kishin mijina Zubair sai ni kiro a kun ya ta kama ta bata je ta hau ba da dai ayyuka irin waɗannan masu yawan gaske waɗanda aka samu wato mata suna yi a lokacin annabi to ballan tana yanzu wace ce wanda take nika a cikin ku ko a ce suna yin duka da kanta galibi duk ranar da nefa suka ɗauke wuta ba a je an niko masa ba nan mai gidan shi ma sai dai hakura ba wanda za ta iya yin daka yanzu irin yadda mata suke da in ba ɗaya ɗaya su ba kaɗan ba wanda za ta iya nika yau irin yadda mata suke yi a da in ba ɗaya ɗaya ku daga cikin mata ba dukan wannan da cikin abin da ya kamata a kula da shi sannan kuma abu na hudu a wannan babi wato wanda ke na kusa da karshe don naga lokaci ya yi kila dole in tafi da mu a gurguje abu na hudu a wannan babi ya kasance kar ki shigar da kowa cikin gidan mijinki sai wanda mijinki ya yarda da shi cewa ya shiga gidansa cikin dangin ki ko cikin yan uwanki dangin ki iri biyu ne akwai waɗanda suke muharramanki ko da maza ne muharramanki ne yayyanki da ki kin ga wannan za su iya shiga za su iya tallatuwa da ke babu wani haramci a musulunci akwai kuma dangi wanda ba muharrame ba babanki da babansu uwa ɗaya uba ɗaya ko mahaifiyarki da mahaifiyarsu uwa ɗaya uba ɗaya waɗannan ba ba bane da aka da za su iya auren a musulunci to waɗansu sai kasance a dangin su sukan yawan zuwa gida kuma wani namijin a zuci baya so amma ko ba zai faɗa ba sai dai ta gallaza zamu ta fushi da shi shi ba zai iya faɗa ba kuma yana jin kunya da ke kar uwanki su zo to ke ya kamata ki karanta me yake so da wanda baya so sannan kuma sai ki nemi izinin sa akan zo mun ziyara daga gida wani lokaci me yake kike ganin ra'ayinsa har ki ji maganarsa da bakin sa in kina da bukatar ki faɗa masa don ya bada izini a rinka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi lokacin da yake wa'azi ga maza lokacin da yayi hudu ba a arfa yace wa inna lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahada alla yuti'anna furushakum ahadan takrahunahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yake cewa maza suna da haƙƙi akan ku na karku yadda ku shigar da wani gidansu a shimfidar gidajensu wanda suke ki fa in fa'alna wato kuma mata karmatan ku maza karmatan ku fi haka kar su shigar da wani gida ba tare da izinin ku ba har manzo Allah ta fayan fa Allah in sun aikata haka hunna darban ghayr mubarrih in ma ya kai ku dake su dukan da ba mai tsanani ba za ku iya yi ka ji wannan hadisi kuma yana cikin sahihi muslim abinda da nake so in kai gari shi a nan gurin shine wani namijin bai kai san dangi da suke yawan zuwa ba to wannan sai ki sai da zaki dawo hankalinki ku fahimci juna in su suna yawan zuwa ne sai su rage in kuma a'a zuwan da suke ba mai yawa bane ba ne kawai baya san dangi to ya zaki jawo hankalinsa ya baki wannan uzurin dan kar a yi yanke zumunci shari'a ba ta yi da a ki zumunci ba amma kuma kiyam kuma kar ki kula mijinki to wannan wannan duk yana kawo matsala wani lokaci mata ba su sani ba sannan kuma abu na gaba shine mace ta ne tantar ranar lokaci marar amfani daga cikin ranar lokaci marar amfani galibi mata waɗanda yake ba ta aiki ko ba ta zuwa makaranta za ka samu suna da lokaci a yi ne wajen awa goma sha biyu din nan in ka cire yara a kimtsa su tafi makaranta da safe a yi girkin rana babu komai cikin wannan da kimtsa yara da safe da girkin rana duka idan ka haɗa cikin awa goma sha biyu kila awa uku zai ɗauka. so awa tara da ali zai tafi to wannan ranar lokaci ba inda ake wa dan adam illa a rayuwarsa irin ranar lokaci da baya amfani da shi saboda haka mata da dama suna kashe wannan lokacin a cikin abin da baya amfanin su a addinin su baya amfani su kuma a duniya sai ga waɗansu sai kallon fina-finai waɗanda suke ma lokacin na batsa waɗansu kuma sai wasan ludo waɗansu sai kwamfuta game idan masu kwamfuta din ne waɗansu ah, sai bidiyo game waɗansu sai menene haka waɗansu ma karabce waɗansu santu duk dai ba abin da ba ku yi a ciki kowace gwargwadon abin da suke ganin shi ya mata daɗi a rai wata kuma tsegumi dan da nan ta ya ɗan gilanta da shiga makwabta tsegumi kunji kunji an ce sun ce gidan su wanta an canza mota gidan su wanta an yi kaza gidan su wani ranar an yi kaza tsegumi ranar lokaci din nan tsegumi to wannan ranar lokacin ga yadda zaki amfani da shi farko dai ki yi amfani da shi wajen harda da alkur'ani duk dakikancin ki in dai kika dauki aya a cikin alkur'ani matsakaiciya da ba mai tsawo ba gajeriya da ba gajeriya da yawa kamar wal asr wannan ai ya kanta ba ko mai tsawo da yawa ba gajeruwar aya daya in kul duk da kikan ta kullun zaki ya da ke aya daya bannan tana cikin ko da zaki iya biyar a ko da zaki iya goma to mu dauki tsaka tsakiya ki haddace aya biyar ko uku kullun a ce aya uku zaki haddace a duniya idan aka yi sati kin samu uku so bakwai nawa kenan ashirin da nawa kenan ashirin da daya idan aka yi sati biyu kin sake samun wata ashirin da daya da zarar an rufe wata sati hudu kin samu 20 din nan har to hudu ba ya zama 80 ba ga kai har ya zama 84 aya 84 da zaran an yi shekara sun tafi cikin haddace wajen izu biyar shi da bakwai wani lokacin ma kike goma amma wani lokacin sai su tafiya a za mu ci kulla komai ba na biyu ki yi amfani da wannan lokaci wajen koyon sana'a sana'ar zaune ɗinkin keke saka da dukkan waɗansu ababe wanda za su iya yi kina zaune a gida wannan yana da matukar muhimmanci sai ga sun taimaka miki wajen rayuwarki da ke da mijinki na uku a iya amfani da wannan lokaci wajen muzakaran karatun da ake ɗaukowa a makaranta da ko waɗanda idan suka je makaranta suka ɗauko karatu idan suka samu jakar suka ajiye ta ba za su sake sauraron ta ba sai gobe in za a koma makaranta sannan a sake ɗauko ta an tafi Islamiya. bini bini sai ga da hijabi ina za ka ga islamiyya ta <laughs> da sauransu amma idan ka tambaye ta me ko karanta ba ta rike komai ba saboda ba ta muzakara sai ta shekara biyu uku tana zuwa islamiyya ko mijinta ya kasa gane idan aka dosa wani irin karatu wake saboda in ta zo gida ba ta muzakara sannan abu na gaba amfani da wannan lokaci wajen kula da yara yaran sun tafi makaranta kafin su dawo kin tanada abincin su kafin su dawo kin tsara musu kayan tebul din me za su yi in sun dawo za su yi sallah za su ci abinci bayan sun gama cin abinci ko a kwantar da su su yi barci ko a sa su yi muzakaran karatu ko da ke kamata su yi karatu lokacin badan kwakwalwa sai ta tuke yanzu yanzu suka dawo daga makaranta a ba su dama na su yi barci ko wani wasa da ya ɗan shagaltar da su da yamma ta yi an riga an yi la'asar sun yi sallah to su zo kuma su yi muraja'an karatun su da suka dauko a makaranta in ko masu zuwa islamiyya ne su tafi islamiyya da yamma kullum wannan shine tunani kina tsarawa yaran kuma kina tsarawa kanki kuma kina tsarawa shi kanki miji din sannan abu na gaba in ta taɓa yin karatu kuma sai ya kasance ta ba da himma wajen karance karance na jarida da mujallu masu amfani jarida din kanta wayar ta sallah yake ciki a kasar majalla kuma akwai majallu na ilimi masu amfani kwarai da gaske wanda suka shafi wadda ilimi na rayuwa daban-daban duk wannan da yake suke gefen wannan lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dukkan abin da ba zikirin ubangiji ba ya zama shirme sai dai in abu ya zama guda hudu ne kamar ya kasance mutum yana koyon harbi ko ya ladabtar da dokinsa ko ya kasance yana wasa da iyalinsa ko kuma ya kasance yana koyon ninkaya malamai suka ce dukkan abu mai amfani zai iya shiga karkashin wannan hadisi duk abu mai amfani a duniya ko a lahira zai shiga karkashin wannan hadisi kuma mu sani cewa ita rayuwar amana ce kafar dan adam da za ta gushe ba ta tashin kiyama sai an tambaye shi da an gane da ababai guda biyar a wani hadisin aka ce guda hudu abu na farko samar ta kasa kurutiyar da kike ciki kin kina irin shekara sha uku har zuwa shekaru arba'in sai an tambaye ki ya kike kashe wannan rayuwar sannan a tambaye mutum sauran ragowar rayuwar sannan kuma a tambaye mutum game da iliminsa sannan kuma a tambaye mutum game da dukiyar ya aka yi samu kuma ya aka yi ya kashe duk wannan sai an tambaye mutum gobe kiyama abu na karshe dole mace ta zanto mai tattali mai tattali in harkar abin da shafi abinci kar sama da bukatar gida in an dafa sama da bukatar gida tun da ransa bai lalace ba kuma a ɗauka a baiwa almajirai a baiwa mabukata don a samu lada mai tattali ta fuskar tufafi kar ya kasance wato ana yawan lalata tufafi mai tattali ta fuskar abin da ya shafi da ruwan famfo da zaki amfani da shi in ma gidan ku akwai famfo ko in sayowa za a yi mai tattali ta fuskar har ta kone wutar lantarkin da za ta yi dan mijinta za a kawo wa bil ya zo biya ki tabbatar kowace fitila in ba lokacin da ake bukatar ta ba a kashe take ba ta aiki mai tattali ta fuskar telefon din da za ta yi amfani da shi idan mijinta na da telefon da a kowace za ta buga wa kawarta telefon ta ɗora kafa ɗaya kan ɗaya a yi ta hira <laughs> wajen minti talatin dan ba ita za a kawo wa bil din ba mai tattali ta kowane irin bangare waɗannan al'amura duk suna cikin abubuwan da idan mace ta kiyaye su duk zai kara mata kyau doriya akan kyan zuciya da take da kuma ko da mace ubangiji da azurta ta da kyawun halitta ba tana da waɗannan abubuwa ababen nan za su taimaka mata matuƙa ƙwarai da gaske abin da ya rage shine addu'o'i da ya kamata ku yi waɗannan addu'o'i a ina jin waɗansu ma sun riga sun same ku don wannan wancan lafiyar da dai a nan ne na raba wannan addu'o'in waɗanda aka buga su a ina ganin ba kofin addu'o'in a hannuna yanzu ballantana in karanta mana su amma na mana alkawarin gobe idan mun zo tafsiri abu da zamu na karfi shine sai mu karanta addu'o'in a cikin larabcin su dan su shiga kasata to waɗansu sai ya kasance a dangin su yi yawan zuwa gida kuma wani namijin a zuci baya so amma ko ba zai faɗa ba sai dai ta gallaza zamu ya ta fushi da shi shi ba zai iya faɗa ba kuma yana jin kunya da ke kar uwanki su zo to ke ya kamata ki karanta me yake so da wanda baya so sannan kuma sai ke nemi izinin sa akan zo mun ziyara daga gida wani lokaci me yake kike ganin ra'ayinka har ki maganar maganarsa da bakin sa in kina da bukata ki faɗa masa don ya bada izini a rinka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi lokacin da yake wa'azi ga maza lokacin da hudu ba a arfa yace wa inna lakum alaihinna Allah yuqina furushakum ahada alla yuqti anna furushakum ahadan takrahunahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yake cewa maza suna da haƙƙi akan ku na karku yadda ku shigar da wani gidansu a shimfidar gidajensu wanda suke ki fa in fa'alna wato kuma ta karmatan kuma za karmatan ku su haka kar su shigar da wani gida ba tare da izinin ku ba har manzo Allah ta fa'in fa Allah in sun aikata haka fadribuhunna darban ghayr mubarrih in ma ya kai ku dake su dukan da ba mai tsanani ba za ku iya yi ka ji wannan hadisi kuma yana cikin sahihi muslim abinda da nake so in kai gari shi a nan gurin shine wani namijin bai fa san dangi da suke yawan zuwa ba to wannan sai ki sai da zaki dawo hankalin ku fahimci juna in su suna yawan zuwa ne sai su rage in kuma a'a zuwan da suke ba mai yawa bane ba shine kawai baya san dangi to zaki jawo hankalinsa ya baki wannan uzurin dan kada a yanke zumunci shari'a ba ta yi da a yanke zumunci ba amma kuma kuma kar ki kure miji to wannan wannan duk yana kawo matsala wani lokaci mata ba su sani ba sannan kuma abu na gaba shine mace ta ne sanci rarar lokaci marar amfani daga cikin rarar lokaci marar amfani galibi mata waɗanda yake ba ta aiki ko ba ta zuwa makaranta za ka samu suna da lokaci a yini wajen awa goma sha biyu din nan in ka cire yara sun tsarsu tafi makaranta da safe a yi girkin rana babu komai cikin wannan da kimtsa yara da safe da girkin ranar duka idan ka hada cikin awa goma sha biyu kila awa uku zai dauka to awa tara da ne zai tafi to wannan ranar lokaci ba inda ake wa dan adam illa a rayuwarsa irin ranar lokaci da baya amfani da shi saboda haka mata da dama suna kashe wannan lokacin a cikin abin da baya amfanin su a addinin su baya amfani su kuma a duniya sai ga waɗansu sai kallon fina-finai waɗanda suke ma wani lokacin na basa waɗansu kuma sai wasan ludo waɗansu sai kwamfuta game idan masu kwamfuta din ne waɗansu ah, sai bidiyo game waɗansu sai menene haka waɗansu ma karabce waɗansu shantu duk dai ba abin da ba ku yi a ciki kowace gwargwadon abin da kuke ganin shi ya mata daɗi a rai wata kuma tsegumi dandanan ta ya faɗa gilanta da shiga makwabta tsegumi kunji kunji an ce sun ce <laughs> gidan su wanke an canza mota gidan su wanke an yi kaza gidan su wannan nan an yi kaza tsegumi ranar lokaci din nan tsegumi to wannan ranar lokacin ga yadda zaki amfana da shi farko dai ki amfani da shi wajen hadda alqur'ani duk daƙiƙancin ki in dai kika ɗauki aya ɗaya cikin alqur'ani matsakaiciya da ba mai tsawo ba gajeriya da yawa ba gajeriya da yawa kamar wal asr wannan ita ya kankanta ba ko mai tsawo da yawa ba gajeruwar aya daya in kul duk da kikan ki kullun zaki a da sai aya daya ballan tana cikin ko da zaki iya biyar ko da zaki iya goma to mu dauki tsaka ya ki sai aya biyar ko uku kullun a cikin aya uku zaki sai a duniya idan aka yi sati in samu uku to bakwai nawa kenan ashirin da nawa kenan ashirin da daya idan aka yi sati biyu kin sake samun wata ashirin da daya da zarar an rufe wata sati hudu kin samu 20 din nan har hudu ba ya zama 80 ba ya dai dai har ya zama 84 aya 84 da zaran an yi shekara sai ki kin haddace wajen izu biyar shi da bakwai wani lokacin ma kike goma amma wani lokacin sai kike tafiya a banza ba ki kulla komai ba na biyu ki yi amfani da wannan lokaci wajen koyon sana'a sana'ar zaune ɗinkin keke kaka da dukkan waɗansu ababai wanda za ki iya yi kina zaune a gida wannan yana da matukar muhimmanci sai ki ga sun taimaka miki wajen rayuwarki da ke da mijinki na uku a iya amfani da wannan lokaci wajen muzakaran karatun da ake ɗaukowa a makaranta da akwai waɗanda idan suka je makaranta suka ɗauko karatu idan suka samu jakar suka ajiye ta ba za su sake sauraron ta ba sai gobe sun za a koma makaranta sannan a sake ɗauko ta an tafi islamiyya bini bini sai ga ta hijabi ina za ki hajja islamiyya da sauransu amma idan ka tambaye ta me ko karanto ba ta rike komai ba saboda ba ta muzakara sai ta shekara biyu uku tana zuwa islamiyya ko mijinta ya kasa gane na aka dosa wani irin karatu ake saboda in ta zo gida ba ta muzakara sannan abu na gaba amfani da wannan lokaci wajen kula da yara yaran sun tafi makaranta kafin su dawo kin da abincin su kafin su dawo kin tsara musu tebul din mai za su yi in sun dawo za su yi sallah za su ci abinci bayan sun gama cin abinci ko a kwantar da su su yi barci ko a sa su yi zakaran karatu ko da ke kamata su yi karatu lokacin ba kwakwalwar sai ta suke yanzu yanzu suka dawo daga makaranta a ba su dama na su yi barci ko wani wasa da ya ɗan shagaltar da su da yamma ta yi ai riga an yi la'asar sun yi sallah to su zo kuma su yi an karatun su da suka ɗauko a makaranta in ko masu zuwa islamiyya ne su tafi islamiyya da yamma kullum wannan shine tunanin su kina tsarawa yaran kuma kina tsarawa kanta kuma kina tsarawa shi kanki miji din sannan abu na gaba in ta taɓa yin karatu kuma sai ya kasance ta ba da himma wajen karance karance na jarida da mujallu masu amfani jarida dan kanta ya waye ta san yake ciki a kasar majalla kuma akwai majallu na ilimi masu amfani kwarai da gaske wanda suka dan waɗansu bangarori na ilimi na rayuwa daban-daban duk wannan doka fi gefen wannan lokacin da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dukkan abinda ba zikirin ubangiji ba ya zama shirme sai dai in abu ya zama guda hudu ne kamar ya kasance mutum yana koyon harbi ko ya ladabtar da ka ko ya kasance yana wasa da ka ko kuma ya kasance yana koyon ninkaya malami suka ce dukkan abu mai amfani zai iya shiga karkashin wannan hadisin duk abin da amfani a duniya ko a lahira zai shiga karkashin wannan hadisin kuma mu sani cewa ita rayuwar amana ce kafar dan adam ba za ta gushe ba ranar tashin kiyama sai an tambaye shi dangane da ababai guda biyar a wani hadisin aka ce guda hudu abu na farko ta kuruciyar da suke ciki tun kina irin shekara sha uku har zuwa shekaru arba'in sai an tambaye shi ya kika kashe wannan rayuwar sannan a tambaye mutum sauran ragowar rayuwar sannan kuma a tambaye mutum game da ilimin sa sannan kuma a tambaye mutum game da dukiyar da aka yi samu kuma yaya aka yi ya kashe duk wannan sai an tambaye mutum gobe kiyama abu na karshe dole mace ta zanto mai tattali mai tattali cikin harkar abin da ya shafi abinci kar a dafa abinci sama da bukatar gida in an dafa sama da bukatar gida tun da ransa bai lalace ba kuma a ɗauka a baiwa almajirai a baiwa mabukata don a samu lada mai tattali ta fuskar tufafi kar ya kasance wato ana yawan lalata tufafi mai tattali ta fuskar abin da ya shafi da ruwan famfo da nake amfani da shi in ma gidan ko famfo ko in kowa za a yi mai tattali ta fuskar har ta kone wasan lantarkin da za ta yi dan mijin ta za a kawo abin ya zo biya ki tabbatar ko ta fitila in ba lokacin da ake bukatar ta ba a kashe take ba ta aiki mai tattali ta fuskar telefon din da za ta yi amfani da shi idan mijinta na da telefon da a kowa da za ta wa kawarta telefon ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya a yi ta hira <laughs> wajen minti talatin dan ba ita za a kawo wa bintin ba mai su ne ta kowane irin bangare. waɗannan al'amura duk suna cikin abubuwan da idan mace ta kiyaye su duk zai kara mata kyau ɗoriya a kan kyan zuciya da suke da shi kuma ko da mace ubangiji da arzika ta da kyawun halitta ba tana da waɗannan abubuwa ababen nan za su taimaka mata matuƙa kwarai da gaske abin da ya rage shi ne addu'o'i da ya kamata ku yi waɗannan addu'o'i a ina jin waɗansu ma sun riga sun same su dan wannan wannan lakar da nayi a nan ne na raba wannan addu'o'in waɗanda aka buga su a ina ganin a ba kofin addu'o'in a hannuna yanzu ballantana in karanta mana su amma na mana alkawarin a gobe idan mun